Ayar doka mai lamba bakwai zuwa takwas ta kundin tsarin mulkin jamhuriyar Nijar ce ta baiwa gwamnati wannan hurumi na aika wani tsari ko wata ayar doka gaban majalisar dokoki a matsayin kalubale domin auna nauyin da take da shi gaban majalisar saboda samun yardar ta kai wanda idan hakan bai samu ba firaminista da sauran su za su tattara nasu yi nasu su mika murabus ɗinsu ga shugaban ƙasa. Muhawarar da aka tabka a jiya ta shafe tsawon wuni ɗaya inda 'yan majalisun dokoki suka yi ta bayyana ra'ayin su kan wani tsari da ake kira fedes da firayim minista birji ya gabatar musu inda da ƙarshe dai ta kai jefa ƙuri'a 'yan majalisu saba'in daga cikin 'yan majalisun dokoki suka nuna yardarsu da tsarin a yayin da arba'in da uku suka jefa ƙuri'ar kin amincewar su da makin yarda da gwamnatin baki ɗaya da firayim minista birji yake jagoranta jim kaɗan bayan samun yardar da marin jayen firayim minista birji ya ce wannan nasara ta al'ummar nijar ce baki ɗaya al'ummar nijar ce ta yi nasara ni ba ni na zo zo ne in gani in tsarin da na kawo ya gamshi eh, majalisar ƙasa allah ko ya sa lalle an yi nasara a zauren majalisar dokokin da an tabka muhawara zazzafa da cece ce irin na siyasa akan matsayin ayyukan da gwamnatin take wa talakawa inda muhawarar ta sa har wasu 'yan adawa suka shiga zargin cewa an bai wasu daga cikinsu na toshiyar baki ne domin jefa ƙuri'a bukari sangare shugaban rukunin 'yan majalisun dokoki ne na jam'iyyar lumana afirka normal ma abin da gare mu da fiti hamsin da biyar to sarawa ina sun shiga magana kenan an saye su saboda in ba a sai su ba kana da fitan da group kishi ya ce ya yi bote ya kiya kenan akwai akwai ta ƙasa wannan sayan mutane yau kiri-kiri na. A cewar Zakari Umaru shugaban rukunin 'yan majalisun dokokin jam'iyyar pendes tarayya wannan batu rashin tafaɗi ne kawai. Ina tsammanin wannan sun yi sabo ma na Allah sun yi ma Allah sabo saboda eh, ɗan majalisa ba abin wasa ba ne bai kamata ba yau hal a kai inda za su faɗi cewa an sai 'yan majalisa muna tsammanin inda suna da shaida ga suka husata da sun kawo shaidan nan. Tun daga farko dai ana hasashen 'yan adawar ne da cikakkun kujeru a majalisar dokoki kimanin hamsin da biyar tun a ranar da jam'iyyar lumana afirka ta shugaban majalisar ta balle daga cikin kawancen masu mulki ta koma adawa a yayin da ta bar kawancen jam'iyyun adawan da kujeru 58 kawai a majalisa to amma sai dai darar da aka yi ajiya ta so ta ci gida inda wasu daga cikin yan majalisun dokokin adawa goma sha biyu suka jefa ƙuri'ar yarda da gwamnatin wannan dai shine karon farko da wata gwamnatin jamhuriyar nijar ta taba auna mizanin nauyinta a majalisar dokoki domin tauna tsakuwa wanda ake ganin zai sa a yata razana. Abdullahi Mamman Amadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai.